الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأهزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى من جزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو قوة رمضان hijira ta babbaɗan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1444 wanda ya daidai da a 25 ga watan uku shekara 2023 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama a daidai wannan lokaci inda allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana lokaci shekara ta sake zagayowa don haduwa da wa'annan fuskoki na yayin mu mata masu albarka Allah kuma ya kara da muku albarka wannan ita ce haduwa ta ainihin wato farko cikin abin da muke na tafsiri cikin suratu a sahihu ibn kasir wancan shekarar mun kare ne a suratul gashiya inda kuma ina ganin za mu tashi a suratul fajr ne insha Allahu سبحانه وتعالى أكرمك الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر الميزان وتوجيه wai ta a'la aka gama wai suratul gashi za ka tabbatar to Allah ma ya fi ku gaskiya ya ce an gama gashi gashiya suratul kaji za ta shi ko dai ba ku duba ba ne sai ka duba ne eh? ku je ku koma kan youtube karatun da aka yi na shekarar da ta wuce za ku ga mun fassara gashi gashiya hadda muka zo wajen afalayin duruna ilil ibili sai fa kulikat mun tsaya mun yi bayani akan abin da ya shafi raƙumi da yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi shaka sosai da muka duba ta kunna muka tabbatar da cewa haka ne an fahimta yi amma duk karatuttukan da muka suna nan akan youtube da shafinmu na facebook kuna iya zuwa ku koma ku duba ku gani suratul fajiri wato tafsirin suratul fajiri wa hiya makkiya kalman alfajiru ba sai ya daga an fassara ba kowa ya san idan an ce alfijir kusan kaman ba shi da fassara da hausa sai lokacin da yake da alaƙa da asuba kawai allah maɗaukakin sarki ya ambaci wannan kalma ya kasan kaman guri shida a ƙura'ani akwai uhilla lakum lailata siyamar rafsu ila nisa'ikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alim Allah annakum kuntum takhtaluna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashuruhunna wabtagu ma kataba Allah lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr wannan cikin suratul makara ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata kalman alfijir a daidai gurin sana akwai a cikin suratul isra'i da ya ce a kimis salata lijiluki shamsi ila gasaƙin laili wa ƙur'anin fajiri inna ƙur'anin fajiri kana mashuda wanda Allah ya ambaci kalman alfijir ɗin a haɗe a guri biyu a cikin aya ɗaya sannan a cikin suratun nuri da ya ce ya yi na amanu da ya sta'adin kuma hallazina malakat aimanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات سيتي من قبل صلاة الفجر دبان سلر الفجر إن جاء الله سبحانه عزه وتعالى سننسينا بلن يتي والفجر وليان الأشر سننسيكما cikin suratul qadri da yace salamun hiya hatta matla'il fajr wayannan su ne guraren da Allah maɗaukaki sarki ya amfani da wannan wato kalma ɗin to wannan sura ta suratul fajiri suratul gashiya muka wuto Allah subhanahu wata'ala a farkon wannan surar ya ambaci alwujuha algashiya suratul gashiya kenan fuskoki waɗanda suke alkashi a kantattu wulakantattu Allah ka tsare mu da irin wannan fuskar sannan ya ambaci fuskoki waɗanda suke masu ni'ima Allah ka sa fuskokinmu gobe alkiyama idan mun tashi ga akwai alamun ni'ima sannan wa zakara fi hadhihi tawaifa a cikin wannan Allah ya ambaci wasu bangarori min al-mukaththibina al-mutajabbirina wayanda suke masu ƙaryata abinda Allah ya aiko dan kama karya wa'anda su ne fuskokinsu suke kaskantattu sannan ya ambaci wa'anda suke masu tsoron Allah masu kankan da kan da su ne fuskokin suke da ni'ima a suratu algashiya kenan tunaka wannan kenan fuska ta biyu inda ya zamanto akwai alaƙa tsakanin suratul fajiri da suratul gashiya Allah subhanahu wata'ala ya ambata a suratul gashiya sifar wuta da kuma aljanna ya yi bayanin ta tafsilan ya yi bayani daki-daki sannan kuma ya yi shi akan ajere akan abin da ya ambata a suratul a'ala surar da ta biyo bayanta tunda a suratul a'ala Allah ya yi maganin wuta a dunkule ne da ya zo cikin suratul gashiya sai ya bayani akan wutar ya bayanin shi daki-daki sun maza da al'amura sannan Allah ya tsara wa al'amarin tafsirar fito da abun fili a cikin suratul fajiri da ambatan asbab na mai ke sa Allah ya wa mutane azaba duniya da lahira da haka fadara ba da zalika matsalan bi ƙome adin za mu ga yadda Allah ya ba da misali da mutanen adawa da mutanen fir'auna inda a cikin nan ya ce alamtara kai fa'ala rabbuka bi adi har zuwa inna rabbaka labil misali sannan Allah ya ambaci wasu ɓangarori na wuce gona da irinsu da dalilin da yasa Allah zai yi musu azaba a duniya kafin a je lahira yi musu azaba da ya faɗa a nan gurin sai ce daga ciki shine kalla balla ta kudimu da yatim ba sa girmama marayu da abin da ya biyo bayan wannan sai zamanto wannan suwar tana daidai da matsayin tsaye da hujja ne gare su fuska ta uku an cika suratul gashiya ƙarshenta da cewa halittu za su koma zuwa ga Allah daga cikin halittun akwai kafiri da mutumin da ya sakaci ya ƙibin Allah sannan suratul gashiya ta yi bayanin cewa wa annan hisabahum alallahi cewa kuma dukkan bayi za su tsaya Allah ne zai musu hisabi ƙarƙashin inna alaina iyabahum musamman inna ilaina iyabahum musamman inna alaina mutane za su koma gurin Allah sannan kuma Allah zai musu hisabi da haka da kuma ƙyacewa da tsoratarwa akan mutane su dogi akan aikin ɓanna da kafirce ma Allah da haka sai zamanto yayin da Allah ya nuna cewa a ƙarshen suratu algashiya halittu za su koma gurin Allah zai tsayar da su ya musu hisabi a suratu alfajir sai kuma ya nuna cewa to in fa aka tsaya kuma ya yi ma mutane hisabi to abinda zai biyo baya kuma zai yi wa ɗan adam azabar da babu wani mahaluki da zai iya mai wannan azabar sai ya ambace shi a cikin suratu alfajiri sai ce fa yau ma'idin la azabahu ahad a ranar Allah zai wa ɗan adam azabar da ba wanda zai iya masa sannan zai masa ɗaurin da ba wanda zai iya masa irin wannan ɗaurin sannan aka cika sura ta ainihin wato alfajiri da rantsuwa akan hisabin da za a yi musu aka cika shi sannan fuska ta hudu yayin da Allah ya ambata a suratul ya cewa annabi fadhakkir innama anta muzakkir lasta alaihim ya musu wa'adi ka ba za ka tilasta kuwa ba to sai Allah ya ambata a suratul fajr abinda yake da alaka da tunatar da waɗanda suka zo gabanin sa na kafare cewa tunda Allah ya ce a tunatar kakku ga cewa an ce ai wa'azi wanda ya ga dama ya bi wanda bai ga dama ba ya bi ko kuma in aka yi wa mutane wa'azi suka ki karba abin da ke biyo ba tun daga duniya shine Allah ya wa mutanen azaba kafin a ji lahira kakku dauka da Allah ya ce wa annabi ka tunatar ba dole ba ne kun sa ku wanda suke cewa kabarinki daban nawa daban ba a maganan kabarinki daban nata daban ana maganan in an koma gaban Allah sakamakon da za a yi amma maganar wani ya je ya laifi bala'in sai zo ya shafi wani a duniya wannan ana yi shi yasa Allah da ya kai sai ce wata na fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum duk tsoron bala'i na saban Allah in ya zo. bai tsayawa kan waɗanda suka jawo shi har wanda bai jawo ba bala'in na iya shafarsa a nan duniya tsohon mutum aka ga yana aikin ɓanna tashi ake a riƙe hannunsa a hana shi aikin ɓannar a duniya maganan kabarinka daban nawa daban wannan in an koma gaban Allah ne abin da kai shi za a yi maka tambaya a kan shi sannan Allah ya ba da labarin cewa zai musu azaba a lahira sannan a daidai lokacin ko sun yi nadama nadama ba za ta yi musu amfani ba shi yasa a cikin wannan sura a ƙarshen ta ya faɗi cewa waji a yau idin jahannam ranar za a zo da jahannama yau idin ya zakarun insanu na lahu zikr ranar ɗan adam zai tuna duk abin da ya faru a rayuwar shi a lokacin da tunawa bai da amfani in yi shekara hamsin sittin saba'in duk shirin da kika kulla ma wata da duk makircin da kika yi billahi tin daga ran da kika fara jinin al'ada aka bude miki fayil to daga ranar sai kin tuna me ya faru a rayuwarki idan abin da kika yi mara kyau ne ko kin tuna a lokacin tunawa ba shi da amfani da haka mutum zai ce ya ƙulu ya laita ni ƙaddamtu li hayati kai ciwo abin da na gabatar wa rayuwata fuska ta biyar alaƙar suratul fajiri da suratul gashiya shine yayin da Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin suratul gashiya illa man tawalla wa kafara cewa kai wa'azi ba dole bane sai mutumin da ya juya baya ya kiyarda to sai ya ambata a cikin suratul fajr sai ta inna rabbaka labil mursal Allah kuma yana madaka yana jiran kowa wannan tsoratarwa ne ga wanda kuma zai juya bayan ya kiyarda kar ya ɗauka in ya juya ba ya yadda shi kenan ya ci banza ba a matakin da Allah zai ɗauka shi ne alaƙa sana abu na biyu menene alaƙan farkon suratul fajiri da kuma ƙarshen suratul ainihin wato fajiri da ƙarshenta da kuma ƙarshen farkon suratul gashiya da kuma ƙarshenta ya zo an buɗe suratu جاءت فاتحة السورة لإثبات قدرة الله على بأس الكافرين وإقابهم يا أفرق سورة دان تبتد إيقان الله ودان توا إدام متاني سكا متألا سياتا يدسو ذاك أكا تكا سورة فرق سورة الغاشية أن أنبتي سوى الله ينا لإيقو دوان يموت يتايد دشي إذا كما قرشان ونن سورة sai ta faɗi makomar mutane mumini mutumin kirki da wanda yake ba mutumin kirki ba don kowa a yi masa sakamako da irin abin da ya dace da shi a saka masa wannan shi ne alaran ya karanta allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa alfijir ina rantsuwa da lokacin sallar alfijir wa layalin ashiri sannan ina rantsuwa da kwanaki guda goma na watan zulhijja wa shafa'i wal wutr Allah ya rantsi da shafa'i da wuturi shafa'i duk abinda kuka sani biyu ne a duniya akwai negative akwai positive wannan wutar da muke amfani da ita bata kawo ba sai da aka samu shafa'i akwai jar waya akwai bakar waya sannan wutar ta iya kawo naka babu wani abu a duniya da bashi da kishiya Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ne wahadahu la sharika lahun da ba da kishiya da haka in ka ce mace za ka ce namiji in ka ce dogo za ka ce gajiri in ka ce mai kiba za ka ce shiriri in ka ce sama za ka ce ƙasa da wannan shine ne shafa'i da wuturi duk abin da kuka sani biyu ne ya shiga cikin shafa'i da wuturi in an ce dare za a ce wuni to shi ne shafa'i wakili kuma shine abin da yake kwaya daya wata daga cikin sunayen Allah akwai alwitru da Allah subhanahu ta'ala, yana son abin da yake wukili ne kwaya daya wallahi idan siri Allah ya rantse da dare lokacin da daren fuskanto da lokacin da ya juya Allah ya ce halfi zalika qasamul ladhi hijri hallan da ma'anan tabbas tabbas a cikin wannan rantsuwar da Allah ya yi akwai wadatuwa ga mutumin da yake ma'abucin hankali ne shi yasa suka ce jawabin rantsuwar Allah ya share cewa wallahi sai an tayar da ku ku waɗanda kuke ganin kamar cewa idan an mutu ba za a tashi ba suka ce Allah sai ce alam ta kaifa ala rabbuka bi adi kai mai karatu ko mai sauraron karatu baka ga yadda Allah ya aikata wa adawa ba ada wannan irama zatul imani su ne adawa na farko ma'abuta ginshiki wajen gine-gine allati lam kula misli hafil biladi wanda saboda tsabar tsananin karfinsu da irin nau'in halittarsu Allah bai sake halittar irin mutane ba a cikin garuruwa irinsu su da haka masu yawo yanzu a duniya za su ce maku sun ji sun ga nau'in gine-ginen da aka yi a da wanda an tabbatar da ɗan adam ɗin da ke rayuwa a doron ƙasa ba zai yin wannan ginin ba yanzu saboda ƙarfin da Allah ya ba su wa samudan lazina sai samuda waɗanda jabu sakara suke yanke duwatsu bilwadi a kwaruruwa don su mai da shi ya zama gidajen zamansu wa fir'auna zil autadi da fir'aunan da yake ma'abucin turken da yake daurewa don yawa mutane azaba allazina tagau wanda suka wuce gona da iri bilada a cikin garuruwa in ji Allah fa aksaru fi halfasadi suka yawaita banna a ciki ta hanyar azabtar da mutane da kashe su babu gaira babu dalili in ji Allah subhanahu wa ta'ala haka shi kuma Allah da ya tashi fa sabba alaihim rabbuka sauta azabi sai Allah maɗaukacin sarki ya zuba masa nau'i nau'i na azaba asalin as-sauti shine bulala amma nan ana nufin nau'i nau'i na azaba sai Allah ya ce inna rabbaka labil misali dama Allah subhanahu wata'ala ubangijinka yana madakata yana jiran kowa kakan yi banna ya ara maka lokaci kaga kaman ba zai juyo kanka ba ran da ya juya kan mutum sai ya kama shi ta inda bai taba tsammanin Allah zai kama shi ba to shine malam yake cewa amma al-fajr amma al-fajr fa ma'rufun sananne ne huwa as-subh shine asuba wakila aka ce almuradu bihi fajr yawmin nahari khasatan abinda ake nufi da shi wunin alfijir na ranar yanka ake banci wa huwa al-layali al ashri shine cikon kwanaki guda goma tunda watan zulhijja yana farawa a daya ga wata goma ga wata a ranar ake yin sallah babba kamar da bahaushe ke cewa to sun ce wannan wunin na Allah babba shine wunin da Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da shi wasu suka ce a'a wunin ranan arfa ne domin muna da wuni guda ɗaya da dare guda ɗaya dare guda ɗaya shine daren lailatul filƙadari wanda ake samun cikin watan ramadan wanda Allah ya ce khairun min alfi shaharin ya fi wata dubu sadaka an tambaye ki a cikin ranaku na duniya ta ɓangaren wuni wane wuni ne ya fi kowane wuni daraja shi ne ke ce ranar arba a duk wunin da kika sani a wajen allah babu wunin da ya fi ranar arba Kama yadda an tambaye ki an ce wane wuni ne wane dare ne ya fi kowane dare kima da daraja a wurin allah to babu kaman kuma dare na lailatul qadr wakila wasu malamai suka ce almuradu bihi abinda Allah yake nufi da shi jami'un nahari dukkan wuni wa layalil ashi almuradu biha ashru zulhijja kwanaki guda goma wa sabata an ibn marfu'an hadisi ya tabbata daga abdullahi ibn abbas wanda annabi ne ya faɗa annabi ya ce ma min ayyamin salihu babu wani kwanaki da ɗan adam zai yi aiki na alkhairi ahabbu ila Allah fihinna min hadhihi ayyam wanda Allah ya fi so inda cikin kwanaki ne na wuni irin wa'annan kwanaki yani ashar zulhijja qalu suka ce walal jihad fi sabilillah ko da jihadi ne saboda daga addinin Allah qala sai manzo Allah ya ce musu walal jihad fi sabilillah ko da jihadi ne dan daga addinin Allah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi sai mutumin da fita da kansa da dukiyarsa sun malam yarda min zalika bishe in sannan sai su fita bai dawo da kwanwa wannan ne ma'anin alfajiru da Allah ya rantsuwa da shi da kuma kwanaki guda goma na farkon watan zulhijja wa qawluhu fadan Allah da ce wa shafa'i wal witr al-imam ibn ya ce qala adadin min al-ulama'i da yawa daga cikin malamai sun ce annal watara yawma arafa wuturi shine ranar arfatun da ai yana faruwa ne tara ga wata ko to kuma dama duk abin da ya zama daya ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ba ya zama wutiri ba to shine likaunihi attasi a saboda shine na tara wa anna shafa'a yawman nahari shafa'i shine ranar yanka likaunihi al'ashir saboda kasancewa shi shine na goma wa ana ata fi qawlihi magana ta zo daga al'imamu a ta yake cewa wa shafa'i wal wutr qala sai ce ash-shafa'u yawm arfa ranar arfa wal wutr lailatul duha wato shi ne ranar sallah babba sannan Ibn zubair ya ce ash-shafa'u wasu awsatu ta tashriqi tsakiyar kwanakin da ake ce musu ayyamut tashriqi wal wutr akhir ayyamut tashriqi shi kuma shi ne karshen ayyamut tashriqi وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يأتي إن لله تسعة وتسعين اسما الله ينا نسونا يقدا تسعين بكرة أنغاني مئة إلا واحدة da aka faɗi tis'atan wa tis'ina isman kowa ya san 99 ai ɗari ba ɗaya ne ko to sai aka sake faɗa kuma sai aka ce mi'atan illa wahida dari in an cire daya man ahsaha duk mutumin da ya kiyaye waɗannan sunan da kalal janna to zai shiga aljanna jiya mun yi bayani mun ce idan mutum ba wai ki haddace sunayen Allah ba kaɗai ar-rahmanu ar-rahimu al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'min al-azizu al-jabbaru al har zuwa ƙarshe ba shi ake nufi da kaɗe in kika haddace ba a'a abin da ake nufi da in kika kiyaye kika haddace kowane suna na Allah ki san abin da yake ɗauke da shi na ma'ana ta ki kiyaye ma'anan shi ne man asa idan kin kiyaye sunan ta fuskan kin haddace kawai amma haddacewa bai miki amfani a rayuwa ba to me amfani ki haddace abin da bai miki amfani ba babu mun ba da misali muka ce duk lokacin da kuka ga Allah ya rufe aya a ƙur'ani da wani suna da kuwa dalilin da zai sa a rufe aya da wani suna da ya zo maganan wasiya da ya gama da wanda za a ban ma wasiya cewa ya fa man baddala hu ba da ma sami a hufa inna ma ismuhu alal ladina baddilona. duk mutumin da aka bar masa wasiya ki mutu kina ganin ga wata kin aminta da ita ko yar uwarki ko abokantaka ta hada sai kika bar mata wasiya ko akan kudinki ko akan ƴaƴanki bayan kin bar duniya sai ta zo sai ta canja wasiyar da ke kika yi tunda mutane ba sa jin tsoron Allah yanzu cin amana yayi yawa wanda baka dan malin zai ci amana ta ba inda sai kaga ya ci amana ta sai Allah ya ce to fa inna ma ismuhu alal ladina yubatiluna to zunubin yana kan wanda ya tanna Allah sai ya rufe da ayar inna Allah sami'un ali Allah yana ji sannan yana sani wannan sunan na as-sami'u da al-alim ana so ya miki tasiri a rayuwa ta yadda sanda aka baki amanar wani abu zaki canja abu to ki tuna cewa wanda ta dauki amana ta baki Allah ya ji yadda kuka yi da ita sannan yana sani ya san yadda aka yi ce miki rufe ayar da cewa ya ji ya sani gawa ya ba ki labari bane ya ji ya sani don ba abin da zai a ya faɗa miki yana sane kuma ya ji yadda aka don ya faɗa miki cewa in kika canza abin da aka yi wallahi tallahi ba zai kyale ki ba su ya ɗauki mataki a kan wannan yana ciki a jiya wani ɗan uwa a nan garin muna magana da shi yana harkar siyar da abubuwan da suke da alaka mata ne ke zuwa na ce na cikin dalilan da ya sa kaga Allah da mata suka tun a zamanin annabi za su yi masa mubaya'a Allah sai ce ya yi nabi idan da akal mu'minatu idan mata suka zo yi bayi ina ka za su yi maka mubaya'a to su yi maka mubaya'a kan sharadin farko ala Allah ya shirka na billahi shay'an ba za su yi shirka da Allah ba akan kowane irin abu da yana daga cikin masifar mata da jarraba wasu duk wacce ta aure miji ta kafa ta tsari ba wacce za ta shigo ita dai dole ta so sai ta samu kan ko dafawa za ta yin ta samu kan wallahu alam sai ta samu kan ko dai wacce take ciki ta kafa ta tsare ba wacce za ta shigo ko kuma wacce take wajen ita kuma ta samu kanta cewa duk masifar da za a yi da duk bala'in da za a yi sai ta shiga kuma sai aka canza ma abin suna da suna roƙon Allah da sunan addu'a da sunan taimako da sunan laƙani to shi yasa duk inda aka ce muku da wani bakon boka an yi domin canza musu suna kuke yi malamai kuke ce musu kuma ba sa karantarwa eh to sai a ce malam ai wance tana abu akwai roƙon Allah da ma'anan akwai bin malamai na tsubu ne roƙon Allah kuma za ka ga rigimar daga ƙarshe akan wannan take tsare sannan sai aka ce wala sirikna ba za su yi sata ba haka mata suka wa annabi a cewa ba za su yi sata ba to shine yake ce mu wallahi in kaga satar da mata suke yi to yanzu in ma ba ki daina sata don Allah ba in kin ba kasuwa ko don CTV kyamara mutum ya daina sai kin gama laudar kayan mutane ba ki sani ba kyamara na nan ta miki kuru sai kin zo za ki fita sai a ce to daga hijabin naki wata wallahi in kaga kayan da za ta kwasa ta danna cikin hijabi billahi lazi ko jaka aka zo aka bude ta ana danna kaya a sha mamaki shine ce a koran da wata yarinya ta zo shagon shi shi ya zo ya ga tana ce wani abu sannan hankalinta bai kan yana wani waje a nan garin a shi akwai tsohuwar kasuwa da sabuwar kasuwa daga can tsohuwar kasuwar inda ta je can ta yi sata kuma budurwa ce fa sun kama ta sun mata duka sun fafasa mata ba daga nan da ta shigo nan wannan mutum ɗaya ne ta ɗauki wayar shi ya biyu ta ko da aka zo ana bincike ashe shigowar ta sabuwar kasuwar ta saci waya ya kai guda takwas mace ita ba wuce ke cewa wani abin in ya gagara maza sai mata sai mata ya ce akwai matar da ta zo za ta sai wani abu ga wasu mata sun za su sai wani abu tana ɗauke da ƙaramar yarinya a hannunta sai suka tausaya ma yarinya suka ja yarinya ta aliki har suna ba abinci kafin a ankara ta sa hannu cikin jakarsu ta ɗauki postin da kuɗi ya kai 170 kafin a ne an nemi matan nan rasa nan da nan aka sa cigiyarta aka zo da ita kuma ga karfin hali mace ce abu ta shafa ma idan ta toka ta dinga kwaɗa rantsuwa da allah aka kira matan nan in ka ga yadda take rantsuwa da Allah ba sai wallahi zaka tausaya mata yace to da muke muna da cewa ta karɓi kuɗin nan muka ce wallahi in zai kai mu mata tsirara sai an karɓi kuɗin nan dan ana da tabbacin ta dauka yace da aka da gasken da aka zo yi mata tsirara sai an karɓi kuɗin ko da aka zo ga fotsin ta je ta saka cikin fan ɗin to wannan saboda Allah da wuya a ce maka an tare gidan biki an watsi ba a yi sace-sace wata ta zo da takalmi a sace wata ta zo da kaza a sace wata ta zo da kaza a sace wani lokaci har abin da bai kamata a sata ba ma an an haɗu ɗan yi sace-sace don kin zo kin haddace wayannan sunayen na Allah kin haddace as-sami'u ne kin haddace al-alimu ne in haddace albasiru ne amma sanin Allah da ganin Allah da jin Allah bai hana ki kije ki dauki kayan mutane irin wannan ki irin wannan cin amana yasa yanzu CTV camera da aka kawo yanzu a duniya tana hana mutane laifi ba dan ganin girman Allah ba sai dan me sai dan cewa camera ta wa mutum kuru da ya je zai ya abu tana kallon shi jira kawai yake ta fara ta ɗauki bidiyon shi cikakke sai ya fasa haka ake ko kaga mata sun shigo shagon mutum su goma kuma wallahi a tare suke in ba sa'a ba kafin su fita sai sun mai sata wata to za ta ɗauki abu kamar bai mata ba sai ta miƙa ma wani wata sai an gama ta ce ita ba ta ga abin da ya mata ba daga ƙarshe sai ka zo kana neman kayanka ka rasa haka ake to wannan shine manzan Allah yake man a hasaha da kalal jannata amma yakin haddace Allahu ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus assalam kawai kin haddace lafazin mai sunan ya kunsa bai miki tasiri a rayuwa ba bashi da wani amfani wa huwa wutrun shi Allah wutri ne hibbul wutr yana son wutri wa qila aka ce al khalqu kulluhum shafa'un halittu dukkan su shafa'i ne wa watarun wato sai kuma wutri aqsama ta'ala bi khalqihi Allah ya rantsa da halittun sa duka kamar yadda muka faɗa wutirin kuma shine Allah subhanahu wata'ala wa an ibn abbas wa shafa'i wal watr qala sayti Allah wutrun wahid Allah wutri ne shi kada yake wa antum wa antum shafa'un kuni shafa'in wa yuqalu ash-shafa'u salatul ghadati ana ce ma shafa'i sallar safi walwutar salatin salatul sallar sallan ana ce masa Tun tunda sallar asuba ai bi ce ku? ya zama shafa'i Sallar maghriba raka'a nawa ne uku ce ya zama wutri wakila Allahu alwatar wa khalquhu ash-shafa'u adh-dhakar wal unsa namiji da mace kamar yadda Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn wa ana al-hasan wash shafa'i wal watr huwa al-adadu minhu shine adadi shafa'un wa minhu watar wa qawluhu wal layli idha yasri ai idza zahaba ina rantsuwa da dare idan ya tafi haka mun ce idza yasri ya ƙunshi dan daren in ya tafi wato in ya fuskanto da kuma idan ya tafi hal fi zalika qasamul ladhi hijrin Allah madaukakin sauke ce tabbas a cikin wannan rantsuwar da Allah ya yi akwai isuwa amma ga ma'abucin hankali kai lizi akalin wa lubbin wa hija ma'abucin hankali duka wannan da al'aqalu da al-lubbu da hija din ma'anarsu hankali wa inna ma summiya al-aqalu hijran an kira hankali aka ce masa hijir ne لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا bihi min من الأفعال domin yana hana mutum ya afkawa abin da bai dace ya afka masa ba na aiki wal aqwali na maganganu shi yasa aka ce masa hijir wa minhu hijrul yamamati daga nan aka samu hijrul yamama wa hajar al-hakim akan ce hajar al-hakim ala fulanin shine idan mana ahu tasarrufa in ya hana shi to hankalin dan adam ya kamata a ce yana hana shi abinda bai kamata ba nayi bayani a yan kwanakin nan maganar da bahaushe yake yana cewa tsakanin bambanci tsakanin dabba da mutum shine mai hankali ko na ce ba gaskiya ba ne bambanci tsakanin dabba da ɗan adam ko shi ne zaɓi amma yadda kuke ganin kuna da hankali to haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ara wa dabbobi su ma dama ta hankali su suna da ba su da zaɓi ne ko kuma kuna da zaɓi za ku ga akwai abin da a ɗabi'ance ɗan adam sai ya nemi ilimin abu amma akwai abin da a ci Allah ya kan sa wa dabbobi shi wannan abu yanzu ɗan adam na farko da ya fara mutuwa a doron ƙasa shine habila da ya kashe ƙabila lokacin da ɗaya ya kashe ɗaya ɗayan bai ma san yara iya rufe shi ba sai da Allah ya turo hankaki fa ba asallahu guraban ya ba hasu fil ardi yi wari sau a ta akhi nan ya nuna masu ya zai rufe ga ɗan uwansa ne malamai suka ce ta yaya za a yi annabi ya faɗi cewa dabbobi guda biyar suna daga cikin fasakan da ko a harami aka gansu a kashe su akwai wani tsuntsu da aka ce masa alhada na taɓa bayanin shi a niger wani tsuntsu ne yana nan yana da dogon baki a daji shi kai haka kawai in ya ga dama in yana tafiya na efesa wuta kwanaki na ganin australia da ya zo ya fesa wuta ya yi sababin konewar gidaje sun fi dubu goma haka kawai a daji shi shi kadai in ya ga ma yana tafiya ko sai fesa wuta yana cikin tsuntsayen da annabi ce fasikai ne ko a harami a gansu a kashe su sana akwai algura shi kan shi hankaka ya ka ce to ta yaya aka yi hankakan da yake yana cikin fasikan da annabi ce ko a harami aka gan shi a kashe shi sannan kuma ya zai koya wa ɗan adam yadda zai rufe wa ɗan uwansa sai suka ce saboda shi wannan ya yi aiki irin na fasikai to sai Allah ya turo hatta dabbar da za ta koya mai gada zai rufe wa ɗan uwansa sai zamanto ita ma kanta dabbar fasika ce wannan shi ne abin da ya faru to sannan na sha bayani na ce yanzu duk wacce yanzu ta ɗauki ciki ko take da alamar ciki ake so a gane an yi ko ba a yi ba mana akwai cikin ko babu sai likitoci sai suke ta yi fitsari ta kai musu ba daga nan ba ne suke auna su gane cewa tana da ciki ko ba ta da ciki kun wannan sai an shigala an yi gwaje-gwaje an yi wata tsiya kafin a gano akwai cikin ko babu da yawa za ku ga bunsuru ko a ragu ko dabbobin da ku ga muna mu'amala da su a gida idan za su barbara sai tinkiyar ko akwai ta yi fitsari sun shinshina ba ku san mai dalili ba dalili kuwa shi ne su daga lokacin da ta yi fitsari daga shinshinan fitsarin allah na kai musu saƙo a ƙwaƙwalwarsu tana da ciki ko ba ta da ciki ba su buƙatar wani sai sun je lab kafin su gano tana da ciki ko ba ta da ciki ba su buƙatar wannan ta shi yasa za ku ga ta ɓangaren kwalliya duk yadda mutum ya kwalliya cikin mutane in an tashi za a ba da misali sai a ce yana da kwalliya kamar ɗawisu to shi ɗawisu kwalliyar da yake yi tashi halitta ne haka Allah ya halitta shi ko wanka yake yi ya shafa mai kafin ya zama yana da kwalliya haka Allah ya halitta shi yasa lokaci ɗaya ba tare da shafa kowane irin abu in yana wannan kalan yana iya canza ya koma wata kala to wannan ne ina ka ya zama to hankali ya kamata a ce yana hana mutum abin da bai dace ba shi yasa za ku ga yanzu idan nan unguwar akwai shanu na wasu mutane mabambanta ana hada su su je kiwo nan nema haɗar. hadar idan gari ya waye kowace saniya in an sako ta daga gidansu to ta san nan ne gurin haduwa idan yamma sai aka dawo nan jakshan din da an zo ta sake su daga nan za ku kowace saniya ta san hanyar da za ta bata koma ina kuma yanzu in an tashi daga karatun kowa ba ta san hanyar da za ta fita koma gida ba a shi ne ai ai ba wani bambanci ai ko jaki da ake gani in za a buga misali da mutum wajen rashin basira sai a ce jaki to in ka saba bin hanya da jaki ku je guri ka za ku dawo da zaran ka tashi da gida haushi kawai san ma ka ce ga inda za a je ka jira ka gani shi ya san inda za a je kuma an gama ka jira ka gani ya san inda za a dawo gida za a dawo zai bukatar sai ka ce mai ga inda za a je ga inda za a dawo to wannan shi ne. da haka wa kuluna daga nan ne Allah ya ce hijran shi shine haraman muharraman ya zamanto abin hanawa kullu hada min qabilin wahidin wannan duka yana cikin fuska guda ɗaya wa ku mutaqalibun ma'ana ma'ana kusa ne wa hadha al wannan rantsuwar da Allah yi huwa bi auqatil ibadati Allah ya rantsi da lokaci ne na ibada ya rantsi da lokacin asuba ya rantsi da kwanaki guda goma ya rantsi da shafa'i da wuturi wa bi nafsil ibadati ya kuma rantsi da ita ibada min hajjin wa salatin na aikin hajji da sallah wa gairi zalika da wani wannan min alwa'il qurbi daga cikin nau'in da dan adam yake yin aiki na kusanci ga Allah allati yataqarrabu biha almuttaquna almuti'una lahu wanda masu tsoron Allah masu da'a gare shi suke neman kusanci da ita rakaifuna min wanda suke jin tsoron sa almutawadi'una ladayhi wanda suke kankan da kai gurin Allah alkhashi'una liwajhihi alkarim wanda suke kankan da kai suna ibada dan ganin fuskar Allah gobe alkiyama to shine malam ibnu kasir yace walamma zakara ha'ula'i yayin da Allah ya ambaci waɗannan na farkon ya rantsi da asuba da kwanaki guda goma da shafa'i da wuturi da ibadar da ake cikin waɗannan lokutan wa ta'atuhum da kuma aikin da'ad da suke yi qala dahu Allah suke faɗa bayan wannan sai ce alam da kaifa fa'ala rabbuka bi'adi da Allah ku da kuke sauraron karatu ba ku da labarin irin yadda Allah ya ma'adawa wa haula ikanu mutamarridina wayannan sun kasance kangararru da masu tsaurin kai jabbari na yan kama karya khariji na an ta'ati wanda suka fita suka daina ma Allah mukaddibi da lirusuli wanda suka karyata manzannin Allah فقال الله تعالى سيتي ألم تر كيف فعل ربك بآد إرام ذات الإمار وهؤلاء آد su ne adawa na farko. وهم أولاد آد آد بن إرم بن أوس بن سام بن نو سنة آئن آد بن إرم بن أوس بن سام بن نو قاله ابن إساق ابن إساق يافع ما أبو تنسيرا يتي وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هودا سنة متعنا أن الله يأيك أنه هود أتكنسو وكذبوا سكك أليتاشي wakalafuhu suka saba masa suka kibinsa fa an jahu Allah min bayna adhurihim Allah sai ya tsira da annabi hudu a cikin su wa man amana ma'ahu minhum wanda suka yi imani tare da shi wa ahlakahum Allah ya hallaka su birihin sarsarin atiya da iska mai tsananin ƙarfi wacce sakharaha alaihim Allah ya ce ya tsora iskar a kansu ya hore ta a kansu saba a layalin kwanaki guda bakwai wa samaniya ta ayyamin husuma da wuni na takwas kuma azabar ajiyar cikin wuni na takwas da kwanaki guda bakwai fatar alƙawun fi hasara za ka ga mutanen da Allah ya yi ma'azaba cikin wannan yanayin kamar kowanne tun kuɗi shi aka kayar da shi ka annahum a ajazu nakalin kawiya Kamar ainihin wato dabino ne wanda aka ainihin wato tun kuɗe shi aka rusa shi Allah sai ce fa hal tara lahum min baqiya lala kun taba ganin ragowan wani ba'adi a duniya aka ce muku wannan ragowan adawa ne kun taɓa gani ba ku taɓa gani ba shi yasa Allah ya ce fa hal tara lahum min baqiya ai babu ragowar nuna ma Allah suka yi bai isa ba Allah ya nuna musu a'a ku ne dai ba ku isa ba wa qad zakara Allahu qissatahum fil qur'ani Allah ya ambaci kissar ada wannan fi ghairi ma in a waje ba waje ɗi ba a cikin alqur'ani li ya'tabira bi masra'ihim almu'minuna saboda mu'minin su lura da irin kayar wadda Allah ya musu ta azaba fa qawluhu ta'ala fadin Allah da yace irama zatil imad atafu bayani malam ibnu kasir yace atafu bayanin ne ziyarati ta'arifin bihim dan a ƙara sanin su da yace adawa irama zatin ima sune dai irama zatin ima sune adawa din wa qawluhu ta'ala na imad ya kanu yaskununa biyu ta sha'ari. mun sun kasance suna zaunawa a gidajen da aka yi su da manya-manyan duwatsu allati turfa'u bil a'milati da wata ake daga su da ginshiki masu ƙarfi wa qad a shaddan an sun kasance su ne mafi tsananin mutane fi zamanihim a su khilqatan wajen halitta wa aqwahum batsha da kuma mafi karfi wajen damkar abu walihada zakkarahum hudun bitilkan ni'ima to Allah ya yake karfa ya ki lafiyayya to wannan ni'ima ce da bai kamata kuma ki amfani da ita ba wajen zaluntar mutane kun san akwai wacce ko zaman aure ya haɗa in ta fahimci karfa ce ita ragowar waɗanda suke tare da ita ba ƙarfafa ba ne to suna shan duka na ba da ba dalili da kai Allah ya alamata dama ta ƙarfi a ba daidai ba ne wa hum ila an yastamilu ya shiryar da su cewa su amfani da wannan fi ta'ati rabbihim wajen yi mata Allah da'a alladhi khalaqahum wanda ya halicce su haka fa qala sai ya ce masu wadhkuru idda ja'alakum khulafa ku tuna lokacin da Allah ya sanya kuka zama khalifai khalifofi min ba'di qawmi nuhum bayan mutanen annabi nuh da aka yi tufanu Allah ya hallaka mutanen annabi nuh gabaki da wanda ya biyo da su a dolan ƙasa su ne adawa sannan wa da kun fi khalqi basta sannan Allah ya ƙara muku ƙarfin jiki wanda ƙarfin jikinku ya bambanta da na raguwar mutane sai ya ce musu wadkuru fadkuru ala Allah ku tuna ni'imar da Allah ya yi muku la'allakum tuflihuna dan ku rabauta shi yasa ake tunatar da ku ni'iman Allah don Allah ya miki karfi ya baki lafiya kika dara raguwar mata ta fuskar halitta ga ki da kekiya ta ki dinga amfani da karfin kina jibgan mutane wannan kuma zalunci ba daidai bane an fahimta yi ba daidai ba ne ana so ki amfani da ƙarfin ne wajen abin da yake da'a ga Allah in kin ga za a zalunci wata to ki tashi ki amfani da ƙarfin ki ki hana a zalunce ta ba ke ki zalunci ba wannan ƙarfin kin ga ya miki amfani ko a lahira zai Allah madaukakin sarki zai ba ki lada domin ƙa'ida ce guda biyu ko ka hana zalunci a in ka ga za a yi Waƙala ƙala ta'ala sai Allah matsakutun sarki ya ce fa amma ma'adu amma su ada fastakbaru fil ardi sun yi girman kai a dauran ƙasa babu wani dalili Waƙalu cewa sake maman ashaddu minna waye ya kai matsananin ƙarfi saboda tsabaragen masifar bala'in ƙarfi da Allah ya ba su su da kansu kusan akwai lokacin da wani lokaci ko mace ce da tana da kyan da ta gamsu ita da kanta cewa tana da kyau ba haka bane in ta tsaya gaban madubi to su da kansu sun gamsu cewa eh suna da ƙarfi shi yasa suka ce waye ya kai matsananin ƙarfi kuma da suka ce suna da ƙarfi Allah bai musu musu ba ce musu ya awalam da Allah su ba su gani ba annan Allah allazi khalaqahum Allah da ya halice su huwa ashadd minhum quwwa Allah ya fi shi tsananin ƙarfi Allah ya fi shi tsananin ƙarfi shi yasa Allah da ya tashi ba wai allan bane ya zo da kanshi ko aka turo taugar mala'iku saboda su a'a mala'ika guda ɗaya aka turo musu shi kuma mala'ikan da ya zo ba wai kuwa ya dinga yi da su ba saboda suna da ƙarfi kitikir kitikir kitikir aka rasa yadda za a yi da su a'a kamar yanzu ni da nake kan teburin nan ko kuna saurari duk wannan tsabar ƙarfin da suke da shi da taron su fa kallon su kawai yake musu kai shi kenan fa magana ta ƙarewa Eh? to ba shi kenan ba to shine sai Allah madaukakin sarki ya faɗa anan yace allati lam yakhluq mithluha fil bilad ay al qabilatu allati lam yakhluq mithluha fil bilad qabilat da ba a halicci irin ta ba a cikin garuruwan su liquwatihim wa shiddatihim saboda karfin da suke da shi da kuma tsananin damkar abu wa idan tarkibihin da kuma girman yadda Allah ya rakkaba halittar su ya'ani fi zamanihim a zamanin su wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah ta'ala da yake wa samudal ladina jabu sakhara bil wadi ayya ani shine yaqta'una sakhara suna yanke duwatsu bil a kwaruwa ko ne za ku ga daga cikin gine-ginen da ake ganin suna da banƙayi isassu shine yin gini da dutse je can saman dutse a samu gurin da ake ganin bai haiwa sai ya je a gini a gurin a duniyance to su wayannan mutanen saboda tsabar ƙarfi da Allah ya ba su dutse kawai suke kallo babba sai zo su yi gine-gine a cikin dutsen kawai su sassaƙe shi a yi falo da waye da waye da waye shi yasa na faɗa muku in masu yawo yawon da Allah ya ce a doron ƙasa in ka je za ku ga irin ci gaban da ake da shi na tsarin stadium a yanzu akwai gine-ginen da an yi irin waɗannan a baya a duniya amma yanayin ginin an gane cewa mutanen yanzu wallahi ko za su yi amfani da kayan aiki na zamani ba za su yi irin wannan ginin ba a yanzu haka قال ابن عباس ابن عباس ينهتونها ويخلقونها suna ainihin wato faffeke duwatsun wa minhu yuqalu mustabiun nimari idza kharaquha basu tauba thawba idza fatahu in ya buɗe shi wa minhu aljaybu daga aka samu aljihu aidan wa qala ta'ala wa qala Allah ta'ala wa tanhituna min aljibali buyutan fadihi kuna ainihin wato na fekewa daga duwatsu kuyi gidaje wanda yake gidajen ko ya zamanto na ainihin wato alfahari ko ya zama akwai kwarewa wajen yadda suke yin gidajen duwatsu wa qawluhu wa fir'auna zil autad ila aka ce al autad al junud sunan rinduna alladhi yashudduna lahu amrahu wanda suke karfafa al'amarin fir'auna tunda bahaushe ya ce ba a mugun sarki sai mugun bafari ta in mutum Allah ya jarrabe shi da waɗanda suka kewaye shi maɓannata ne ta wani lokaci ko za a yi ɓannar yadda ya kamata wa yi ƙalu akan ce kana fir'auna yi wacce aidihim yana ɗaura hannayensu wa arjulahum da kafansu fi autadin min hadidin, a cikin wato tira ko na ƙarfi yu'alliquhum biha wanda yake rataye mutane ita wajen yi musu azaba kamar yadda ya faɗa wa ƴancan mutanen da suka imani da shi ce kala uqatti anna ku wala sai na sa an yanke hannunku da kafafunku wala kun fi juzu'in nakhli sannan yanzu in sa tsira mutum a jikin ku dabino wanda duk kuka da Allah ya ce yana cikin maɓannata to wallahi ya yi ɓanna da yawa kuwa to fir'auna ya taɓa ɓanna a doron ƙasa gwargwado ya taɓa fa aksaru allazina tagaw fil biladi fa aksaru fil biladi ay suka yi ƙaurin kai wa atau suka kangare wa asu fil ardi fil isadi suka yawo a doron ƙasa don ɓanna wal aziyatin linnas da kuma cutar da mutane ba kyau duk abin da zaki ki cutar da wata ko ta hanyar magana ne kake mutane ɗaukar suke wannan rayuwa za a ma a cikin ta shi yasa kullum muke wa mutane kashedi wallahi duk wacce Allah ya hada ku zama da ita da ke ki cuta a je lahira ana neman haƙƙi a gurin ki gara ke ki haƙuri a cutar da ke kike neman haƙƙin ki a gurin Allah ya fi miki sauki dan ranar wa innamal hasanatu was sayyi'atu ne kawai ba abin da za a yi sai aiki mai kyau da mara kyau tun da waye zai tafi lahira da kuɗi ko kun taba ganin wanda ya mutu aka zo kabarinsa da zai mutu aka sa atm aka ce gashi nan za mu danna maka kuɗi a cikin in ka je lahira duk wanda kake ganin kana da matsala da shi yana banka kuɗi a zara a biya a can kun taɓa gani ba a yi wa inna mara hasanatu wasu ne kawai aiki ne mai kyau da mara kyau in kin ci mutane in an je lahira in kin yi zo kin yi sallah kin yi azumi kin yi zakka kin samu kin je aikin hajji kin je umara sai a tattara aikin da kika sai a biya mutane in ba ku kuma sai a rago zunubin su sai a jibga miki shikenan kawai to wannan shine to dan haka fasabba alaihim rabbuka sauta azabin ay anzala alaihim rijzan min as-sama Allah ya sauka musu da azaba daga sama wa halla bihim ya saukan musu da uqubar da la yarudduha anan ummil mujrimin babu wanda ya sai ture irin azabar da Allah ke turo mutane mujrimai wa qawluhu inna rabbaka labil mirsad ya'ani yarsudu khalqahu yana jiran halittinsa fima ya'maluna cikin duk abin da suke aikata yana madakata yana jira wai jazi kullum bi sa'ayihi fi dunya wal akhirah Allah sai ya saka mu kowa aikin da tun daga duniya har lahira tun Allah ya ga dama za ki ci Allah ya rufa miki asiri ya kyale sai an je lahira a miki tonan siri idan yau mutu bula sara'ir tana nan zuwa amma azaba kan ta duniya ko ta kuncin rayuwa ce kan Allah sai haɗa ki da ita dan ba yadda za a mutum ya fara aikin banna a rayuwarsa sannan Allah ya bar shi da kwanciyar hankali wannan dalilin yake sa kuke ganin a kasashen turai wanga su da gine-gine shi an gyara titi shi an gyara ma'aikatu abincin da mutum zai ci ba matsala ba ne amma duk da haka sai ku ga an ce wani rayuwar ta masa ɗaurin jirgin binci ya kasa gane sai ku da an ce ya ratse kansa ya kashi ai da wannan bala'in mu ba ma jin shi ba mu san shi ba za ku ga musulmi saboda imaninsu da kaddara duk abin da ya faru sai a ce a bar ma Allah daga baya ne wannan masifar ta fara shigo mana in mutum ya je rubuta jaraba ko ta je ta rubuta jarawa bata ci ba sai ku ji ta je ta ce kanta ko ta kulle daki ta banka ma kanta wuta wutar duniya ta fara cin ta kafin ta je ta layira Allah ya danna ta ciki ko an ce ko ta ce tana son wani yayanta sun ce ba za su ba ta ba sai ta zo ta shafi yafiya ta ajiye takarda ta ce ita tun da dai ba za a ba ta wannan take so ba ita ta yi gaba haka ake ko ta kulle ɗakin ta rubuta wasiƙa ta turo ta banka makanta huta bari ta kone kanta ta huta kowa ya faɗa wa mutane an tafi lahira ba aiki mai kyau ana huta lawa a alam to da haka wasayya yi ƙuradul kala'iku kulluhum alaihi da sannu za a bujiro da halittu dukkansu a gaban Allah fa ya hakumu fihim bi adlihi ta Allah zai hukunci tsakanin mutane da adalci wa yuqabilu kullam bima yastahiqu Allah zai fuskanci kowa da abin da ya dace wa huwa munazzahu an az-zulmi wal jawr kuma tare da haka Allah ya tsarkaka ba zai zalunci kowa ba duk abin da kika ga kin je lahira kin tarato abin da kika yi a duniya ne shine kawai yasa ga mawaki yake cewa te lahira ya kuna to da kanka rani yace shikenan kawai mana duk wanda ko ga ya je lahira ya karɓi wani sakamako ba lahira ba ya yi aikin da za a bashi sakamakon daga nan duniya ne ya yi ita lahira gidan sakamako ce ba maganan aiki ake ba Allah ka samu aikata aikin alkhairi a mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan ita ce ranar farko na kurakure kuma Allah ya yafe mana Allah ya gafarta mana laifuffukan mu abin a wabi hadal kifaya tsarin kamar yadda aka sanin akwai tambayoyi a rubuto tambayoyin da aka rubuto za mu amsa gobe haka abin zai ci gaba da zama da izinin Allah asali karfe nawa ne muke fara karatun karfe nawa ne muke fara da goma to goma ne sau da haka insha Allah goma damu dinga fara mu tashi sha daya da izinin Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh